kanu almu nu almu je kanu almu nu almu kari wallahi nu almu kari nu almu kari nu almu kari siya nu almu kari siya nu almu kari siya nu almu kari siya nu almu banda rigima kai ya zakace ka kai ya zakace ka almu kai ya kada wallahi ya kada babu bata lu'adi nu almu ya kada ƙarin siya ne ya gwaji Allah ya kada gaskiya ne ya faɗi kari na kurciano almu ya kada